Ah, muna idan da godiya zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya kamo na lokaci lafiya yau 26 watan rabi'u thani hijira manzon tsira annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 443 wanda ya daidai ga ɗaya watan disamba miladiya shekara 2021 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya jagorance mu a cikin wannan zama ya sa mu yi katari wurin faɗan daidai kuma ya sa mu yi katari wurin sauraron karatu wanda zai amfani mu cikin wannan rayuwa sa'annan da rayuwa da ke bayan mutuwa kamar da muka sani gaba ɗaya har wa yau مناتكين كاراتون لتافنا حكبة من التاريخ ما بين وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى مقتل الحسين بن علي رضي الله عنه سنة إحدى وستين هجرية لتافنا تاريخ كما نمكسنكم ونشيني درسنا ترى cikin jerin karatu da muke gabatarwa a cikin wannan littafi mai in ba mu manta ba mun faru karatu akan babi da bala ewa ke al-maqsadul awwal kaifa nakra'u tarih yaya ake karanta tarihi za mu karanta tarihi wani irin uslubi ne ya kamata mu riki a wurin karanta tarihi gaba daya imam manta ba karshe malam ya ainihin kuma kwana a yanki na karatu da malam ya kawo a wancan sati inda malam ya ce wa in ajazna walam najid sanadan fa indana aslun amun nattabi'uhu khasatan lima waqa'a fi ahadi sahaba wa huwa mawdu'u hadithina ala wa huwa thana'u Allah tabaaraka wa ta'ala wa thana'u rasulih sallallahu alayhi wa sallam kama sayati ala sahabati fal aslu fihim adala mala ce yayin da muka ji wani zance da ya shafi lamarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka gaza wurin gano sanadi na wannan zancen to muna da asali wanda yake asali wanda yake am ya haɗa komai bisa ga abin da ya danganci ko ya shafi wannan maudu'in wanda kan wannan asalin za mu bi musamman bisa ga abin da ya shafi lamari na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda shine maudu'i ma na wannan karatu da muke yi menene wannan asalin malati shine yabo da Allah subhanahu wa ta'ala yi wa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sanan da yabo wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam shi kansa yayi wa wa'annan sahabban wanda wa'annan nusus kan yabawa da Allah subhanahu wa ta'ala da manzo sallallahu alaihi wa sallam suka yi wa sahabbai za mu karanta wa'annan nususun insha Allah kamar yadda malai ya kawo bayani anan da haka ya ce asali kan lamarin sahabbai shine adilai ne wannan shine al'asul asali kan lamarin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shine al'adala adilai ne sai mu rike su da wannan matsayi da Allah subhanahu wa ta’ala ya ainihin ba su. Malaice, wa kullu riwayatin ja a fi ha mat’anun ala ashabi rasulillahi sallallahu Alaihi wasallama nan zuru fi isnadiha. Mace, wa kullu riwaya, kuma kowace riwaya, duk wata riwaya da muka samu. wanda fi fiha zance ya zo a cikin wannan ruwaya na mat'an na suka duk wani ruwaya da za mu ga akwai suka a cikin wannan ruwayan ala ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam akan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam me za mu yi nanzuru fi isnadiha za mu fara bincike ne kan sanadin wannan ruwaya a wurin suwa aka samu wannan ruwayan wannan shine mataki na farko duk wani ruwaya da zamu yi an ce ga ruwaya a cikin wani littafi daga cikin littattafai na hadisi wanda ya zo da zance da akwai suka a cikin wannan zancen ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama me zamu yi zamu yi bincike ne kan lamarin wannan ruwayan farko zamu yi bincike ne kan lamarin wannan ruwayan menene ko suwaye mazaje na sanadin wannan ruwayan farko fa'in kana sahihan idan ta hanya na sanadi riwayan ya inganta lokacin me za a yi malace yun zauru ba da zalika fi ta'wil hadhihi ruwaya sai a dubi menene ta'wili menene fassara na wannan ruwaya in sanadin ya inganta menene fassara na wannan ruwayan wa fi ma ta dullu alaihi sa'annan kan me wannan ruwayan ke nuni in dai ruwaya ne ya zo akwai suka ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za a fara bincike ne kan sanadi idan ya inganta ta bangaren sanadi kenan lamarin ya inganta min haythu as-sanad ta bangaren sanadin ya inganta lokacin sai a dubi menene ta'awili menene fassarar wannan riwaya har a gano me ake nufi da wannan zance da muke ganin suka ne ga ainihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malace wa in wujida anna sanada da'ifun wa amma idan mun samu cewa sanadin dama bai inganta ba sanadin da'ifi ne ko dama aw lam najid laha sanadan ko kuwa wannan ruwayan bai da ma sanadi ma sam fa indana dama muna da asali wanda muke komawa zuwa gare shi wa huwa adalatu ulaika alqawm shine adalci na sahabbai wannan duk wanda ke karanta tarihi ya kamata yana da irin wannan fahimtan kafin ma ya fara karanta littafi na tarihi in ka samu ruwaya wanda ga ainihin suka da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin wannan ruwayan ka fara bincike sanadin ruwayan ya inganta ko bai inganta ba in ya inganta menene ta'awili menene bayani ko fassarar wannan ruwayan in kuma bai inganta ba dama asali kan lamarin sahabbai adala ne naka baka dauko zancen da bai da inganci kuma ka kafa hujja a wurin nuna aibi ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ce idan inda kira'ati tarihi wa in mun gano haka shi dai a yayin da mutum zai karanta tarihi labudda an nakra'ahu bi tamhisin babu makawa in mun karanta tarihi haka mu karanta tarihin da uslub na tantancewa za a karanta tarihin ne bi tamhis da uslub ainihin hanya ko mataki na tantancewa kama nakra'ul haditha kamar yadda muke karanta hadisi yadda ake karanta hadisi ake bin daddaki a tantance to haka ne ma in za mu karanta tarihi ya ga mu karanta shi da uslub mala cewa a khassu tawarihi huwa tarihu ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mace kuma tarihi wanda yake ya fi keɓantuwa ya fi kima ya fi daraja ya fi muhimmanci shi ne tarihi na sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yana muka yi misali ne kwanakin baya gaje ko nan gari da muke a ciki ba ma garin kiba gaba ɗaya ba wannan zango da muke ciki da samuwan zangon zuwa yau ba wasu shekaru ƙarshen 18th century aka samu zangon ta cima daga lokacin zuwa yau kana kana da wani ko wani labari game da tarihin nan ka san kai wannan labarin da yake faɗi ba gaskiya ba ne to ka gano kai da ka gano ya kake ji a zuciyanka kana jin wani damuwa ya za zo ana wa mutane kuma ƙarya alalima wannan tarihin ba a zuwa da shi ko ina ko duniyan nan don ka san tarihin zangon kima shi gani shace an baka wani matsayi ko an baka albashi to in ma wannan tarihi na unguwan nan ana bukatan abi daddaki da a gano inda gaskiya yake to tarihi da ya fi kima ya fi muhimmanci shine tarihi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga yayin da bawa Allah zai karanta tarihin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dole ne a kansa ya samu wani uslub hanya na bi a tantance kamar yadda ake karanta hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kawai dan mutum ya zai ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kin sha a yarda ba kai baka ga annabi sallallahu alaihi wasallam kana koro ainihin labarinsa na ka jiyo labarin waye baka labari kaga sai abi usulub na tantancewa a ga wanda ya inganta da wanda bai inganta ba qala shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah shaykhul islam ibn taymiya Allah madaukaki ya masa rahma yace la budda an yakuna ma'al insanu usulun kulliyya babu makawa in dai mutum ya karanta tarihi ya kamata ya kasance tattare da wannan mutumin usulun kulliya asali wanda yake ya haɗa komai a wurin bi daddaki a gane gaskiya ka tafi shina da wannan asalin in mutum zai karanta tarihi ya kamata ya kasance yana tare da asali a wurin fahimtar tarihi wanda yake usulun kulliya asali wanda yake ya haɗa komai wanda turaddu ilayya juz'iyat wanda ake mai da gabobi na tarihi zuwa gare shi kowane tarihi yana da juziyyat yana da gabobi akwai inda tarihi ya fara akwai sakiya akwai ƙarshe ga wani abin ya faru farko kila na yabawa ne amma ƙarshe shi zama abin Allah wadaran wanda farko ne ake gaba daidai ba amma a ƙarshe da a ai dama kuskuren fahimta ne muka yi muna fahimta ai to wani ake ce ma juz'iyyat na tarihi gabobi na tarihi to in mutum na karanta tarihi ya yana da usulun kulliya wanda idan ya kai kowane gaba cikin tarihi zai koma kan wannan asalin domin ya ƙara fahimta da gamsuwa da abin da wannan tarihi ya kunsa liya ta kallama da ilimin wa o da wannan mutum zai magana ne da ilimin wa da ilimi kuma da adalci in mutum na da irin wayannan asullan in zai yi magana kaga yayi magana bisa ga ilimi kuma yi magana bisa ga adalci yayin da zai karanta ba kawai dan ya ji ana zance game da wani na aibi kuma bai son wani sai ya ɗauko yana faɗa ba a yayin da ya karanta sai ya koma ga asali ya bi abinda na ji ko na karantun nan shi ya inganta ya dace ma ce an ji irin wannan zance a baki na kuwa daga sai mutum na da irin wayannan asulla na bi daddaki a tantance a gane wanda ya kamata a faɗa da wanda bai kamata a faɗa ba to in mutum yayi haka zai kasance bisa ga ilimi da adalci bai zuwa yi magana a ce wannan jahili ne bai abin da yake ciki ba ga zance kaza da kaza daga kawo kana wannan shiririta nan ba za a ce mai shi bai yi adalci ba domin ya bi daddaki a wurin tantance maganan kafin ya ainihin hurta wannan zance da ya karanto a cikin tarihi je summa ya arifar juz'iyat kaifa waqa'at bayan mutum ya kasance yana tare da wannan ilimi na asali ya kamata ya kasance kuma yana da sanin gabobi na tarihin yanda lamuran suka faru gabobi na tarihi ya lamari ya faru ya kamata ka sani domin baka sani ba kai ka je ka yi wani magana daga bayan an bayyana ma sai ka ban ashe ka yi shiririta kamar da kwanakin baya ne na yi magana kan wani bawan Allah da ya karanta wani littafin 'yan shi'a ya fara karanta littafin shiga yana ga kamar yanzu ya samu ilimi domin ya karanta wani abin da bai taba ji ba kawai sai yana ta rubuce-rubuce kan facebook ya rubuta abu ana tambayan shi yana cewa mutane ba su san komai ba amma yayin da aka mai bayani kaɗan sai ya dawo a cikin hankalinsa domin abin da ya tsaya ka yake kafa hujjan bai san dalilin ma da yasa aka yi wannan maganan ba da haka duk wani gaba na daga cikin abin da ya faru a cikin tarihi ya da mutum ya san yaya aka yi ma wannan abin ya faru muna fahimta ai kama hadisi da anasa da ce man kuntu maulahu fa aliyun maula hadisi ne ingantacce duk wanda na kasance majibincin lamarinsa ali majibincin lamarinsa ne me ya kawo annabi sallallahu alaihi wannan zance mutum bai sani ba sai ya tafi irin tafiyan rafida yan shi'a ya ce ai wanga hadisin gama na gwada cewa ali shine khalifa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna fassara shi cewa maulahu shugaban shi wanda mun yi bayanin wannan muka ce a an ce maula ma'anansa ba shugaba ne haka kawai ba domin a alkur'ani Allah ya istimalin wannan kalma maula wanda in ka fassara shi da ma'anan shugaba ka samu matsala inda ka fasara kan maula shugaba ne shi an samu matsala wurin fasara. cin sun tarihi ne ku in ta tuba ilallahi faqad sagat kulubukuma wa in tazahara alaihi fa inna allaha huwa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dhalika wahir in ta tuba ilallahi kan fassaran shi'a in kun tuba zuwa ga Allah shi ya fi dacewa faqad sagat ba. hakika aiki da kuka yi nan ya ainihin sanya karkata ga zukatanku amma wa in tabahara alai idan kun haɗewa wa annar alaihi kai a wurin cutar da shi fa inna allaha maulahu kan fassarar 'yan shi'a Allah ne shugaban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wanda zai yi musu haka ko akwai wanda zai yi musu haka wa jibrilu jibrilu ma shugaban annabi muhammad ne sallallahu ya ce a gaskiya ina shi ke zuwa ke karanta da shi shi ke zuwa mai da wahayi ta wasalihul mu'minin da sauran mu'minai gaba da yanzu mu'mini shugaban annabi ne muna fahimta mumini ba shugaban annabi bane ne shugabanka amma an ga ce maula ma'anar shi ne shugaba to kai in ka yi imani kai ma shugaba ne kan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kan waga aya kaga mun ga maula da ma'anar shugaba bai tafi ba da aka maula ma shi majibincin lamari masoyi ko mataimaki in kun tuba zuwa ga Allah dama kun yi kuskure amma kun haɗe wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai to Allah ne majibincin annabi ko masoyinsa ko mataimake shi jibril ma majibincin shi ne ko masoyin shi ko mataimake shi sauran mu'minai gaba ɗaya majibinta ne ga annabi sallallahu ko masoyin shi ko mataimakan shi mun ga fassara ai da aka maulan nan ba ma'anan shi ne shugaba ba amma kawai 'yan shi'a sun fake wa ainihin guzumani suka harbi karsana hotuna ya ce man kuntu maulahu fa aliyun maulahu kenan kaga ali shine khalifa bayan annabi muhammad sallallahu to me ya faru muna fahimta me ya faru annabi sallallahu alaihi wannan zance me yasa annabi sallallahu alaihi wannan zancen daga makka daga arfa ba ya kai gadiru humma eh wannan zancen majin yan shi'a na cewa gadiru kuma na wurin ne mararraba na alhazai ko an gama aikin haji wurin ne ake zuwa sai a rabu kowa bi hanyar garin shi gace mutum na irin wannan zancen kenan bai ma san me ke faruwa ba bai san ina ne ake kira da suna gadiru kuma ba annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kafin ya tafi hajjatul wada ya aiki ali abi talib a ƙasan yaman ya ce ya je an su ainihin zakka da sadakoki sanan da jizya haraji wanda ake an san arna wayanda ba su musulunta ba kuma suna rayuwa a ƙasar musulmi annabi muhammad sallasan shi aiki ali abi talib kuma ya ce in ya kai wurin shine jagoran waɗanda ke aiki wurin kafin ya je tarar da su ya je aka nuna mai ga kayan da aka tara daga ciki ali abi talib ya yi amfani da wasu daga cikin ababen kamar yadda ruwa ya zo kan ya ainihin zaɓi mace daga cikinsu ɗaya wadda riban yaki ne tamkar ainihin sadaka shi wasu ba su yi ra'ayi da shi ba suna ga dan me zai yi haka har ya zamo gaddama tsakaninsu da suka kai makka tare da Ali ɗan Abi Talib shi suka kai ƙara a wurin Annabi Muhammad sallallahu alaihi kan ga abin da ya faru daga Yaman kuma wannan abin da ya faru iyaka tsakanin mutan madina ne da ali da abu talib domin wanda aka aike su duka madina suka fito daga madina suka tafi kuma an kare aikin hajji da su za a koma madina ina su mafahimci abin da ake nufi da fahimtar juz'iyat gabobi menene ma ya kawo faruwan wannan abu da aka ba a nan sallasan labari yana makka maka kuma lokacin shekaran larabawa kasashe kowa an zo aikin hajji. wannan magana in za a tattauna shi wurin akwai wani da bai bukatar ya ji wannan maganar ya ji maganar bai shafe shi ba sai a sallallahu alaihi sai bai ce komai a wurin ba sai kyale mutane aka yi aikin haji aka kare bayan an tashi za a madina inda ake cewa gadiro humma wani ruwa ne wanda wannan rafin yana kusa da madinan kafta makka da yi cewa wurin neman rarraban alhazai yana da ban mamaki ga mutum mana irin wannan zance domin alhazai akwai wanda su 'yan makka ne in ga ce wani wuri ne mararraba kenan 'yan makka ma shi sun kai wurin sannan su koma gidajen su mararraba kenan sa'an wanda suka fito kasan yaman suka zo wannan aikin sun fito ta south ne madina kuma na ta north kuma hanyar madina rafi ke da shi 'yan yaman sun tafi su gangara sannan su je su kai can sannan a rabu misali makka ta kimare makka an zo an yi taron aikin hajji na shaka ce mararraba na tanobuwasi yan wunci shi sun kai tanobuwasi su komo su bi hanyar wunci yan sun yashi sun kai tanobuwasi hanyar kintambo su komo su bi hanyar sun yi yan kuma zai sun kai wurin wannan hankali na ɗauka hankali bai ɗauka babu wani mararraba da ya kai arafa ko kuwa mina inda aka zauna wurin kwana uku bayan ranar sallah da haka don wannan labarin bukatan shi na ka mutanen madina 'yan kaɗan da aka aika can su ne ake bukata a musu wannan magana shirya na sanar da kai wannan wurin da aka sauka a huta lokacin ma an fito ana zuwa ne wasu ma sun biyo su sun kamar raba na garin sun baude sun tafi garinsu sauran mutanen madina da ke tafiya da annabi sallallahu alaihi sun kai wannan wurin saura kaɗan a shiga madina in kuma an shiga madina an je kuma tattauna wannan zancen da waɗanda ke gida kuma su ma lamarin bai shafe su ba shi annabi sallallahu alaihi yi wannan zance a wannan wuri inda ka san ni majibincinka ne masoyinka ne ali shi ma wannan matsayin yake domin na aike shi muna fahimta da in ka ji wannan in ka fahimci wannan wannan juz'iyat ne ya aka yi wannan lamarin ya faru ya ba ce ma ai ma nan shi ne shugaba ka gane ba ma nan shi ne shugaba ba muna fahimta domin abu ne ya faru saboda faruwan wannan abin ya sa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yi wannan bayani daga kafin ka fahimci tarihi she ka san menene ya faru she ka san yaya ne wa'annan gabobi na tarihin suka auku kamar da muka yi bayani yakin tabuka haka ya faru wannan nasarar zai sake cewa ali amma tarda an takuna minni bi manzilati haruna min musa shaka ce ka gani ai ya ce anta minni bi manzilati haruna min musa shi ali shine khalifa bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kaga mutum ya doko wannan bai san dalilin da yasa haka ya faru ba shi kana rita kamar maganan gaskiya ne tunda ya ce anta minni bi ta haruna min musa shi don ba annabi sallallahu alaihi wasallam dai ai ali ya kamata ya zama khalifa shi ka tambaya ya aka yi ma wannan maganan ya faru cewa aka yi wa ali ya zauna ya duba gida kamar da muka yi bayanin shi kamar sati biyu kenan da suka wuce annabi sallallahu ce mai zauna ka duba gida munafikai suka fara tsegumi kun ga yanzu annabi sallallahu ya fara ma gudun kanin shi surukin shi ma yana tafiya bai son ya tafi da shi ran shi ya bata ya bi annabi sallallahu ya same su hanya yace an bar ni gida daga ni sai mata da yara kanana ina ga wani mutum wanda yake kamana ko ajina munafuki ne ko da ake tuhumansa da munahunci ni ban ga ya kamata a ce an bar ni gida ba ya kamata mu tafi tare shi ya ce baka son ka kasance zuwa gari ne kamar da haruna ya kasance ga annabi musa to wannan menene wajhu tashbihi anan harun yayin da annabi musa za shi ya hadu da allah subhanahu wa ta'ala kan alkawari ya zaɓi mazaje saba'in ba haruna cike ce ma haruna zauna ka duba gida in eh, kai ma ka zauna ka duba gida har mutum ya fahimci yadda aka yi dalilin faruwa abin ba zai rikice ba ya fahimci tarihin da gaske amma ka ja ka ɗauko wani magana sakiya awa kurwa baka san ya haka lamarin ya faru ba sai ya ka rikice ce ka wallahi abin da ya kamata abin cika mutane na basu gyara ba tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza ya to me yasa da annabi sallallahu alaihi ya bar duniya ba a dauki halifancin aka ba ali dan abi talib alhali maudu'in lamarin ma bai shafi lamarin halifanci ba ko kaɗan dan haka shawul islam ibn taymiya yace summa ya'rifa al-juz'iyyat kayfa waqa'at wa mutum zai karanta tarihi ya san gabobi na tarihi ya aka yi ma lamarin ya faru wa illa fayabka fi kadhib fi kadhibin wa jahalin fil in mutum bai san dalilin faruwan lamari ba zai kasance ko zai saura a cikin karya ne da jahilci kan gabobi ma na tarihi abin da ya faru kake son kai magana da kai baka san ya aka yi lamarin ya faru shi dai kai ƙarya shi dai ka faɗi abin da za a gano kai jahili ne gobe in an fahimci dalilin faruwar lamarin muna fahimtar karatu ai na abin da malam ke so mu fahimci a nan kenan ya ce wa jahalin wa zulmin fil kan wannan mishi zai kasance kan jahilci sa'annan da zalunci bisa ga abin da ya shafi lamarin tarihi irin na sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba daya in kuma ka ya faru me zai faru fa yatawalladu fasadun azim shi kaga wannan abin ya haifar da barna mai girma domin kai abin da ya faru baka san yadda aka yi ya faru ba kawai dai da rana saka ka shigo wa mutane kawai za ka gwada kuma abin da ya faru tun jiya har sai an samu matsala kai ka ga wani abu ne kai wani abin ne ka gani da idanunka yanzu za ka fassara abin da ya faru tun farko har zuwa lokacin da kai ka shaidi abin da ka shaidi wannan zai bar ka kasance cikin zalunci da jahilci kuma wannan abin zai haifar da barna wanda yake mai girman gaske wannan shine matsala da duk wani kungiya da ke sukan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam matsalan da suka huskanta kenan dan baka samu ruwaya ingatacce da ke sukan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam samu sai ka samu wani zance wanda yake maudu ne ma kilab ba a san ma inda ya fito bai da asali amma ya mishe ce a ah, tunda yana cikin tarihi kaza dai gaskiya ne shi bukatan shi kenan dama ba gaskiya yake so ba ba yana so ya san hakika na abin da ya faru ba ne da haka mutum zai karanta tarihi akwai bukatar mutum ya san waɗannan ababen kafin ya karanta tarihi malam na gwada mana ne yanda ake karanta tarihi da haka duk wani abin da ka ji shi ka bincika to abu kaza ya aka yi ma ya faru to ka gano dalilin faruwan abin wani zai bar ka gamsu da matsalan da kyau ka fahimci amma baka san dalilin faruwan ba ka iya kana wani tunani kana wani zato alhalin kuma zaton kan da tunanin kan kuskure ne ko ba daidai bane a duba littafin na majmu'ul fatawa na shehul islam ibn taymiya mujalladi na goma sha tara shafi na ɗari biyu da uku za a ga wannan zancen mala ya ce lilasaf ko abin damuwa shugifal kathiruna fi zamanina hadha ko da yawa daga cikin mutane na zamaninmu nan sun so shugifal ma'ana ahabba an samu da yawa daga cikin mutane zamaninmu sun so bikira a kutubil haditha kenan suna son karanta sabbin littattafai da aka rubuta domin littafi wani ma kawai saboda launi kalas da aka sa cikin littafi yana jan hankalin mutum ya bari yana jin daɗin karanta littafi wasu pictures da ake kawo cikin littafi suwar yana ƙara jan hankalin mutum yana jin daɗin karanta littafi wani kuma iya magana ko iya rubutu na wanda ya rubuta littafi sai ga ya bar mutum na ga littafin ga sai na karanta to yawanci malam ya ce a zamaninmu da yawa sun so karanta littattafai na zamani allati ullifat fit tarih wanda aka wallafa kan tarihi a zamanin mu yawa a wannan zamanin ire-ire wani littattafan suke sun karantawa wallati tahtamu bi jamalil qissa in ga rubuwa da littattafan kuma galibi suna himmantuwa ne da kyawun kissan kissan da za a karanta ka kaji ka ji daɗi musa ana koro wani kissa kana jije kamar da a ce kana inda abin ya faru don haka mutane da suka iya magana wani lokacin in ka koro mai magana ka kare yanzu kana zaune zai koro shi ka yi mamaki ga awaben da zai kara cikin kissan yadda za a iya jawo hankula masu sauraro a cikin kai wane ya iya magana da haka ya kawo wani abin da ba shi cikin tarihi amma kawo wannan abin sai bar tarihi ya fi cika a wurin jin daɗin tarihi muna fahimta to da yawa zamanin mu irin wannan ake so mutum ya fara karanta littafin da littafin da kanshi ne ke jan ka baka ka ajiye shi kaga karshen shi saboda an kawo kisosi masu daɗin ji masu daɗin karantawa na farko kenan au tashwihi as-sura ko kuwa ya zamo shi wannan littafi na tarihi an kai matsayi na tashwihi ma'ana tabayyir sura za a canza yanayi na abin da ya faru ga yanda abin ya faru amma sai ya kokari a canza shi kuma an canza shi ga ya wa mutum da yanda ran shi ke so to da yawa waɗannan littattafan suke son karantawa au huma ma'an ko kuwa ka a'a ya haɗa binan ne gaba ɗaya a canza yanayin lamarin sa'anan kuma a gyara kissan yayi daɗin ji bigaddin nazari an su ba da mai ba da mai da hankali a wurin duban ingancin kissan ba dewa littattafai na zamanin mu ba a damu da kissan ya inganta ko bai inganta ba me aka damu da a samu kissan yayi daɗi ha littafin wani ya iya rubutu na son karanta littattafan shi saboda in kana karanta littafin shi kana jin daɗi shi ga mutum ya mai da hankalinsa ta wannan ɓangare ba da kula da abin da ya karanto ya inganta ko bai inganta domin abin da ya karantawan addini ne in abin addini ya kata ka bi daddaki abin da ya karanto ya inganta ko bai inganta ba to da yawa daga cikin 'yan mu ba su cika kula da ingancin zance ba su daɗin kissan da kyawun kissan shine himman su. ba su kula da duba wurin inganci au adami su hata kuwa rashin inganci su ba ruwansu da wannan wannan matsala ne malace ka kutubi abbas al-aqad kamar tafai na wani malami da ake kira da suna abbas al-aqad malami ne suna abbas bin mahmud al-aqad malami ne wanda yake adib malami ne wanda yake ya iya rubutu ya san yare kuma mawaƙi ne kuma yana da ilimi na ainihin falsafa kuma ɗan jarida ne ya haɗa waɗannan ababen gaba ɗaya ɗan jarida ne kuma ya san tarihi ɗan asalin ƙasan masar ne abbas al ya ya da littattafai da yawa daga ciki akwai littafin mai suna abu shahada al-husain ibn aliyin abu shahada al-Husayn ibn Ali littafi ne sai littafi mai suna as-siddiqatu bintu siddiq Aisha kenan as-siddiqatu bintu siddiq ya rubuta littafi sana ya rubuta littafi mai suna Fatimatu Zahra Fatimatu az-Zahra wal Fatimiyun Fatimatu Zahra wal Fatimiyun sana littafin sa mai suna Amr ibn al-As abin da gaba daya ya rubuta wani tarihi ne zai kawo kissa na matsayin Aisha Allah ya kare yadda a gare ta ko matsayin Hussein dan Ali dan Abi Talib Allah ya kare yadda a gare shi ko matsayin Fatima bintu Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama Fatima Zahara zai gwada matsayin ta, Allah ya kare yadda a gare ta to wannan ababen zai kawo littafin cikin tsarin shi ya ɗauko wani kissa dan da'in shi a wani wuri sai ya kawo cikin littafin bai ainihin kula da ya inganta ko bai inganta ba dan kana karanta littafin ka ji daɗin karatu littafin amma ba ka sana abin da ake kai karantawa ya inganta ko bai inganta ba kaga irin wani littafin akwai matsala kenan domin kada ke karantawa za ka sha wahala in kai kana son ka gane ya abin da ya kawo gaskiya ne ko ba gaskiya ba kuma irin wani littattafan yau ake son karanta su ce auka kutubi khalid muhammad khalid akwai shi ma wani malami mai suna khalid muhammad Khalid wanda shi ma mufakkir ne al-islami na ƙasar Misir kuma malamin tarihi ne shi yau da littafi mai suna Rijal Haular Rasul littafi ne wanda ya shahara sosai Rijal Haular Rasul kuma nan littafin shi ya bar ma malamin ya shahara sosai a duniya tarihin sahabbai Rijal Haular Rasul mazaje da ke kewaye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ɗaya bayan ɗaya wani kaza waye shi shi kawo tarihin sha a ƙarshe wani kaza waye shi sai kawo tarihinsa har ƙarshe yana da wani littafi mai suna wija abubakar sannan yana da littafi mai suna baina yadai umar baina yadai umar sannan yana da littafi mai suna wada usman sannan yana da littafi fi Habi umar wani littafi da kan batun sahabbai amma akwai matsala domin kisoshi da ke kawowa a ciki baya kula sun inganta ko basu inganta ba muna fahimta ai shi dai kisa da ya ji daɗin shi ya kamata ya kawo domin littafin ya samu kasuwa a ji daɗin karanta littafi muna fahimta to malam ya kama ni ne wa'ina littattafan da kama au kutub taha hussein ko littattafai na taha hussein shi ma irin wa'annan ne au kutub joji zaidanin nasrani akwai wani mai suna joji zaidan joji zaidan an nasrani dan kirista ne joji Zaidan an-Nasrani shi wannan joji Zaidan an kirista na ma'aikata littattafai na tarihin musulunci daga ciki akwai littafin mai suna al-Arab qabla islam yadda rayuwar larabawa yake kafin zuwan musulunci ya rubuta littafin mai suna ahdasul fitnatul kubra wa maktal imam ali ibn abi talib ya rubuta littafi mai wannan suna ya rubuta littafi mai suna gadatu karbala maktalul husain ibn ali ya rubuta littafi mai suna udara'u quraish maktal usman wa aljamalu wa siffin to wannan littafin da ya rubuta gaba da shi ba ruwan shi dama da batun wani addini shi me zai kawo a ji daɗin karantawa kawai haka ya rubuta littafi da an littattafai ire-iren waɗannan da muka ji sunayensu da littattafan da suka rubuta kaga suna kawo tarihi don kyawun kissan wani kwa zai kawo tarihi ne da niyyar yana son ya juyar da lamari saboda wani manufansa muna fahimta malam ya kawo misalai na nan maluma domin ka sai littattafan su kana karantawa ka san littafin waye kake karantawa abin da za gani kuma ya za ka riki abin da kake gani a ciki ma ce fa ha'ula yace kaga wa'annan indama yatakallamuna an tarih yayin da suke zance game da tarihi yahtamuna bis siyaq su suna himmantuwa ne da siyakin magana siyaki yanda tsarin magana su wani suke himmantuwa da shi waje jamalil kissa sanan da kyawun kissa wa husnis sabak sanan da ainihin kyawu as-sabak shine ainihin tartib yana za a jero tarihi kaga magana ana yin da ke jerowa so dewa shi ke janyo hankalin mai sauraro bai iya bari ana samu mutum ya zo so dewa magana ana koya akwai kuma uslubu da ake cikin magana mutane su baka hankali ka sauraro su duka ana koro ana koya maharat ne wanda mutum na iya koya kuma ya iya kai ka zo kana hutuba ranar juma'a ka duba sahun farko rabin mutanen sahun farko kowa na bacci misali ne ke da wannan ya ga tunanin me yasa ake bacci akwai matsala kila uslubin magananka ko ga tartib magana akwai inda ya kamata ka fara akwai ne kamata ka ka kai karshe in ka faro ta karshe ta ga wani ke sauran ka bai fahimta me kake son ka gaya so da yawa sakon kan ba zai shiga ba sai ka kana magana mutum ya barka yana fira kana magana ya barka yana yin tsawayen shi amma an ka dauko usulubi mai kyau wanda ke sauraron ka yi biya ya bar sauraron ka yana yin wani abu ko da yana jin baici kaga ya tashi ya tsaya ko ya fita ya je alwallahi kuma domin bai son wani abu daga cikin abin da kake faɗi ya kuce mai muna fahimtar lamarin aha don haka wasu su suna da littafi to wannan janib suke himmantuwa da shi suna himmantuwa da husnul sabk kyawun tartib yana za a jero magana shi himmantuwansa kenan bigaddin nazira amma idza kanat hadhihi qissatu sahihatan ta namla, ba da kula da duban cewa shi wannan kissan da na kawo anan ya inganta ko bai inganta ba su ba ruwansu da wannan wa ba'duhum ko kuma wasu daga cikin ma masu rubuce-rubucin yaksir tashwihi shi nufinsa zai juyar da tarihin ne da wannan manufan yake rubutun li hajatin fi nazin da wani bukata da ke ainihin ransa ya da wani bukata in ya bar tarihin kamar yanda yake za a gane gaskiya daga ba ta kawo wani zance ya juyar da tarihi ya kifar da lamari saboda wannan bukata tashi Mace almuhimmu an ya kusa kussa ga kissatan jamila shi abin da fi himmantuwa da shi ne ya baka kisa mai daɗin ji kisa mai kyau je kai wallahi wannan kissan ina son ji shi yana saboda yadda aka tsara kissan kawai shi himmantuwan shi kenan kaga da yawa daga cikin masu rubuce-rubuce suna da irin wannan manufan mace wa min alkutubi allati yajibu al-hadaru minha daga cikin littattafai wanda yake ya wajaba mutum duka ya guje su littafi na amma wajibi ne ka guje su na farko al'agani li'abil farj al'asbahani littafi mai suna al'agani na malamin mai suna abil farj al'asbahani ma ce huwa kitabu samarin wa shi'irin wa tarabin littafi ne na samar an ce samar shine hadithun layin. firan dare ya ce ce samar. to wani littafi irin wannan ya kunsa sa'annan wa shi'ir littafi ne na waka wa tarb sannan littafi ne wanda ya kunshi ainihin alatu tarb kaya na kiɗe-kiɗe da buse-buse da sauransu eh, littafi ne gaba ɗaya ya kunshi lamarin waka shi wannan littafi al'aghani ولكنه شابه بكثير Wa amma ya kawo misalai da yawa hadisai da ba su inganta ba ko labarai labaran su inganta ba shi kawo cikin littafi shi ce haka ma aka ce zamanin halifawa ne an yi kaza shi kawo kuma labarin karya ne shi kawo ciki alhari kuda littafin waka da ya ba bukatan irin wannan amma ya kawo su dewa a ciki da aka mutum na karanta irin wani littattafan zai misleading ka ya kai ka ga wani fahimta daban wanda ke ba shine fahimta na hakikan abinda ya wakana ba littafi na bu al-iqdul farid al al-farid libna abdi rabbih na malami mai suna ibnu abdurrabbi al-ikdul farid ma ce huwa kitabu wa adabin aidan shi wannan littafi na adab littafi na literature na yare walakin lam yaqlu ta'an wa ma littafin bai hufinci daga barin suka ba littafi ne na yare amma ya kawo zantuka da basu inganta ba ya shafawa magabata da haka mutum na karantawa zai karanci wani abu yana ga ai wannan misali ne sai ya kiyaye ma wannan misali ina kansa ina amfani da shi ba bai san cewa wannan lamarin bai inganta ba na uku al was-siyasa littafi mai suna alimamatu was-siyasa al-mansubu kutaiba ana danganta littafin zuwa ga imamu ibn kutaiba ma ce huwa makdhubun alayhi karya aka yi wa ibnu kutayba ba shi ya rubuta wannan littafin ba al-imamatu was-siyasa ba imamu ibnu kutayba ya rubuta ba amma ana danganta littafin zuwa gare shi ma littafin da ke akata a guje shi na hudu muruju zahab Littafin mai suna muruju azahab lil mas'udi na malami mai suna al-mas'udi al-mas'udi ma ya ce huwa bila asani shi wannan littafin ba sanadi zancen kawai ake kawo wa ya faɗi ba shi amma ka ga tarihin ga kissa an kawo to akwai bukatar mutum ya guji iri iren wannan ce qala ibn taymiya rahimahullah shaul islam ibn taymiya Allah masa ya ce fi tarihi masudi min al-akadib wa cikin tarihi na mas'udi akwai karere ma la yusi illa Allah wanda ba wanda zai iya gano adadin su shi Allah subhanahu wa ta'ala ma je fa kaifa yuthaku bi hikayatin munqati'a ta ya za a amince da zance da aka kawo da ke munkata kenan sanadin ba sanadi wanda ke sadiddi ba sanadi ne wanda yake akwai wasu kafa da ba iya an toshe su ba sha ce kuma wa ɗauki wannan hikaya an ɗauki wannan zancen kuma za a amince kan gaskiya ne hikaya wanda yake atul isnad wanda sanadinta akwai ainihin kafa fi kitabin ko kuma an samu zancen kuma a cikin littafi wanda ya kwado urifa bi kathratil kadhib dama an san littafin kuma da ƙarya shi kuma ya kawo zantuka kuma da sanadin su akwai inkita sanadin wanda yake akwai kafa wanda ba ya an tushe ba kuma dama littafin an san shi da yawan ƙarya shi da kuma labari ciko da bai da sanadi ya za ka rike wannan labarin ka ce gaskiya ne wannan zancen shewar islam ibn taimiyya kenan kan wannan littafi da malam ke nuna muna kan a guje su tattafai ne wanda yake muruju zahab na daga ciki a guji littafin domin littafin ne ke ba sanadi wanda yake ya kai har ga inda lamari ya faru amma kuma sai a kawo wannan kisa a cikin littafin kuma littafin dama sanannen littafi ne da kalire a cikin karya na ciki sosai in ji shagul islam ibn taymiya kamar da ya kawo cikin minhajus sunna minhajus sunnatin nabayi nabawiyya minhajus sunnatin mujalladi na hudu shafi na tamanin da hudu saura kaɗa masana ko mu kai ƙarshe ko mu ci gaba da karatu Naga saura kada mu ƙare wannan matsayin ko mu guda biyu ne mu kare ku na'am na biyar sharhu nahjil balaga littafi mai suna sharhu nahjil balaga li abdul hamid ibn abul hadid al-mu'tazili na abdul hamid dan abul hadid al-mu'tazili shi wannan littafi ne yake akwai bukatar mutum ya guje shi in za ka karanta ne domin neman tarihi ingantacce to kada ka ainihin dukufa kan wannan littafi na ibn abul hadid sharhu nadil balaga ma ce huwa da'ifun inda ulama'il jarhi wa ta'dil shi wannan mutum ibn abul hadid da'ifi ne a wurin maluma na ajjarhu wa ta'dil maluma da ke kula da aibi da ainihin adalci a wurin mazaje na tarihi ko mazaje na hadisi malam a ce balin nazur fi sauri talifi ibn abil hadidi bihi. ko balma in mutum ya dubi duk wanda zai yi kallo kan dalili da yasa ibn abil hadid ya rubuta littafin nan sharhu nahjul balaga duk wanda ke kallo ko ke duba ga dalilin rubuta wannan littafi hada yajidu nafsahu zaman bi an ya fil kitab wa sahibi shi da kan zai ga dole ne sai ya yi shakka kan littafin kuma ya shakka kan wanda ya rubuta littafin in ka san dalilin da ya ya rubuta littafin wannan kawai zai sa kai shakkan wannan littafin ba ka da shi madogara ko madafa a wurin neman gaskiya ko gano addini faqad allafahu min ajal wazir ibn al ya rubuta littafin ne saboda wani mutum da ake kira alwaziru ibn al-alkani ibn alalkani shine dalilin ibn abul hadid ya rubuta ibnu abil hadid ya rubuta sharhu najil balaga alladhi kana sababan fi maqtal malyun muslim wanda shi wannan wazir ibnu al-alkani shine dalili na kashe musulmai miliyon ko sama da miliyon musulmai sama da miliyon daya an kashe su dalilin alwaziru al alkami fi bagdad a cikin birnin bagdada babban birni na ƙasar iraq ala yadi tatar a hannun tatar tatar wasu sojoji na alliance arna makiyan addini da suka haɗa kai sai sun rusar da musulunci da musulmai kuma lokacin musulunci na da ƙarfi shi wannan ibn al-alkabi ɗan shi'a ne ɗan shi'a ne a zamanin halifancin al-mutassim shi yana kan halifanci saboda rauni shi sai ya ɗauko ɗan shi'a shi ne babban komanda mai kula da sojojin musulmai Shi ne ibn al nan wazir ibn al Shi ne babban komanda wanda shi ke kula da soja na musulmi sai ya sanya rauni malu masu kwace daga cikin abin da ya yi ya zo albashi bai kaiwa ga sojoji da ke nisa wayanda ba a jin karansu sun yi kara ba a biyansu shi mutane suka bar aikin kawai kowa ya nemi sana'a yana yi da soja na musulmi ya yi rauni a cikin bagdad kuma yana tare da shugaba ana gani a cikin musulmai ne halin faɗan shi'a ne sai rubuta wasiƙa sai ya aikawa 'yan tatar su arnan cewa an gama shiri yanzu kun shi kawai sallamawa za a yi ba a yi suka shiga cikin bagdad suka rusar da garin bagdad lokacin garin bagdad ba wani birni duniyan da dai kai garin bagdad wurin tsaro da ƙarfi da komai saboda shi babban cibiya na musulunci kenan a wannan lokacin an kashe musulmai sama da miliyon ɗaya aka zuba littattafai a cikin teku aka yi ɓarna aka yi ɓarna daga wannan lokacin aka samu 'yan shi'a suka shiga cikin bagdad kafin lokacin ba ɗan shi'a cikin bagdad shi wanda ya shigo a koye ta wannan aiki da suka yi shi yasa ainihin Humaini na ji kamar cikin littafin shi hukumatul islamiyya ne cikin hukumatul islamiyya shi da yayi magana Ya ce bai halatta ba dan shi'a yayi alaka da ɗan sunna haramun ne shirin za ka yi irin abinda wazir ibn al'alkami ya yi wannan ya halatta ka yi alaka da shi domin ka raunar da shi ka samu ka rusar da shi ya ce ba irin wannan ba ne to kada ka yi alaka da ɗan sunna ko kaɗan ko wannan shi ne tafiya na 'yan shi'a kabar ganin ya ganka ya yaƙi haƙora yana dariya na ciki na ciki bai da wani yi wallahi shi kai faman shi ne ga ya rusar da kai akwai wasu daga cikin suna ga wasu sun waye a yanzu irin wa'azi irin kaza yanzu an wuce wallahi saura ya baka mamaki wallahi kai faman shi ne kai ga ka rushe kawai wallahi kuma kuna gani balle irin 'yan shi'an garin nan wanda aka shiga shi'an da ƙiyayya shi dama yana da wani gaba da wannan gaba ya yi ɗauko shi a yana ga zai iya yaƙi sunna ya karya sunna kuma wannan na da wani ƙarfi to amma bai bari wallahi sai ya ga manufan shi ya bukatar shi ya biya don haka duk wanda bara na gani assalamu alaikum a ganka ustaz assalamu alaikum imam assalamu alaikum wallahi dabara ake ma domin su a akidansu kai dauɗa ne ya kamata ka mutu amma bai iya kashe ka don haka yi alaka da kai alakan zai iya raunanar da kai ya fita kai kan hanya haka humaini ya ce kasu yi alaka da ɗan sunna she irin alakan wazir ibn la'alkami irin wanda yi aka rusar da daula na daula abbasiya ke yana ka rusar da wannan daular to in za ka yi irin wannan ya halatta to shi wannan ibn la'alkami dalilin shi ibn abul hadid ya rubuta wannan littafin shi yasa shi rubuta littafin to ka tambaya ma wannan irin mabarnaci wannan ɗan iska zai sa wani rubuta littafi ya biya shi me zai rubuta biya shi fa zai yi ina son ka rubuta min littafi da manufa iri kaza to ka tambaye kanka ma irin littafi za a rubuta ma Na naka wannan kawai zai sa ka yi shakkan littafin da abin da ma ke cikin littafin da wanda ya rubuta littafin ma ce qala huwasari malamin na al-huwansari yace an kitab ibn abul hadid game da wannan littafi na ibn hadid yace sannafahu li khazanati kutubil wazir muayyiduddin muhammad bin al-alkami yace ya rubuta wannan littafin ne saboda wasu karere da shi ainihin wazir ibn al-alkami yake son ya yi sai aka rubuta mana littafi ya zama mai ainihin abin da zai kafa hujja da shi ya ce ku duba sharhu na juli balaga ma akwai magana iri kaza ciki to shi ya sa aka rubuta mai littafi sai aka rubuta mai wannan littafi kamar yadda ya zo a cikin littafin nan raudatul jannat na malamin na al-khuwasari mujalladi na uku shafi na 20 zuwa 21 ya kawo wannan bayani nace hatta anna kathira min ulama shia wa ya kai har da yawa daga cikin malumin shi'a zan musahib alkitabi wa kitabi sun aibanci shi ibn abul hadid da rubuta littafin kuma suka aibanci littafin suka ce littafin bai da kyau فقال الميزا حبيب الله الخوئي ما لم Miza Habibullahi ميزا حبيب الله الخوئي ya faɗa ya sufu ibn abil hadid yana siffanta ibn abil ibn wanda ya rubuta sharhu nadul ya yace laisa min ahali dirayati wal athar yace ba shi daga cikin malumma na hadisi bai da ilimi na hadisi sam kuma na littafin littafin hadisi kenan bai kamata a ce ya rubuta littafi kan abin da shi ba a shi cikin mazuwa ko ma'abuta wannan ilimin ba wa anna ra'ayahu fasidun ko ra'ayinsa duka ra'ayin banza ne wa nazarahu kasid nazarinsa kuma bai da kima wa annahu akthara min al-lijaj kuma abin da ya tattara mafi yawa ko kuwa yafi yawa ma da ainihin al-lijaj an ce al-lijaj shine aswat al-mukhtalita a samu murya ana irin ana hayaniya a wuri wani ya faɗa wani ya faɗa ba ya kaji kowa e to littafin shi gara irin wayannan hayaniyan da ma littafi da shi wannan mutumin ya ainihin rubuta yace wa annahu balla kathiran wai shi wannan mutumin ya batar da mutane da yawa wa balla an sawa'is sabil kuma ya bace daga barin hanya madaidaici ya nufin ibn abul hadid ya rubuta sharhu najil balaga ma ce amma an kitabi ce amma kaga kallama littafinsa kuma fa wasafa al miza bi sifati idda shi wannan malamin ya siffanta littafin da siffofi da dama minha daga ciki yace jasadun bila ruhu wa littafin jiki ne ba rai littafin jasadun bila jiki ne wanda babu rai tare da shi yaduru ala yaduru ala al kishri dunan lubab o ya duru alal kishir yana kewaya ne alal kishir ai alal ghalat akan kurakurai dunan lubab ba da tantancewa ba kawai kurakurai ne kawai sai rubuta ba da tantancewa ba laisa lahu kathiru fa'ida amfanin littafin bai da yawa fi ta'wilatun ba'idatun tashma'izzu an ba. wa akwai wasu fassara da ya kawo in ka dube su sun nisanta wanda a al'adance ma yadda aka san tabi'a na mutum in an gaya ka shi sikan ka ya tashi domin maganan ka da ba gaskiya ko kaɗan ciki amma yana cikin wannan littafi wa tanfiru an hal asma wa kunni ma bai son ya ji irin wayannan zantuka da ke cikin wannan littafi da ibnu abul hadid ya rubuta da haka kenan littafi ne da bai kamata a bada hankali ana karantawa ba abinda malam ke nufi kenan domin littafin ba gaskiya ke ciki ba muna fahimta ai littafi ne wanda ke an rubuta da wani manufa kuma aka mai tsari wannan kana karantawa ba ka gano gaskiya amma kuma da yawa na ɗaukan addininsu a cikin littattafai irin wannan na shirya ya ce tarihul yaqubi littafina tarihina tarihi na al-yaqubi kitabun kulluhu marasil littafi wanda gaba ɗaya abin da ke cikin marasil ne marasil jamu mursal an ce mursal shine zance za a danganta ga annabi sallallahu alaihi wasallam misali wanda ba sahabi kamar yadda malam mai baku ne ke cewa mursalun minhu sahabiyu sakat an ce mursal shine hadisin da aka kawo ba sunan sahabi shi ga wani can shi ce annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi da jima masa na kafe shi in ya ji shi da ya ji bakin sahabi ko tabi'i amma kuma shi ya ce an ce kaga mursal kenan wannan nau'i ne na rauni na hadisi rauni nau'i da ake gane wannan zancen bai inganta ba eh to littafin wanda ke kasirul marasil wanda akwai marasili da yawa ko kulluhu marasil dukkan littafin marasili ne la asani da fi ba sanadi a ciki wa sahibuhu muttaham kuma wanda ya rubuta littafin kuma ana tuhumansa bayan zancen ba sanadi shi kuma da ya rubuta littafin kuma ana tuhumansa ta bi kenan ba littafin ne da ke ya kamata mutum ya karanta ba malam ya kawo mana wa'annan ne domin fahimci akwai littattafai da ya kamata a guji karanta su domin magana ne ya kawo malam ya tambaya ainihin kaifa na karɓar tarihi yaya ake karanta tarihi ya ya mutum ya san wani littafi zai karanta tarihi a ciki ba ko littafi mutum zai ɗauki ba wannan shine karshen wannan matsala shi matsala da ke gaba al sani liman nakra'u tarihi, bayan mun gano yadda za mu karanta tarihi to tarihin wani malami za mu karanta wannan shine karatun mu na sati mai zuwa insha Allah ta'ala mun tsaya da karatun nan anan mu sani ba ko da dama ai tambaya amma a kula mu bar karatun mun tsari ya zo ciki muna karatun tarihi a yi tambaya da ya tanganci lamarin tarihi muna karatun fikihu tambayoyi ya zamo ya shafi lamari na fike shi dai abu wanda yake ya damu mutum babu makawa ba kawai abu ne na je mun yi gaddama wani wuri ina son zo tambaya ba abu ya dame ka ne mun fahimta addini ka tambaya ba mu hanawa amma yawanci tambayoyin kan iya canza mana maudu'i shi ga an yi tambaya bi da alaka da karatun mu alhalin fada akwai tambayan da za a yi bar mutum ya fahimci ƙara fahimtar karatu to in tambayi ya shafi lamarin karatu wannan ya fi kuma nan ke gwada muna sauraron karatu mun ji wani magana da muke bukata a kara mana bayani a ciki ko wani abu makamancin haka an yi tambaya ɗaya ko biyu ka a wuce haka in ko babu mun tsaya mu yi addu'a mai sallah na'am alaikum salam

amma kama ka fahimci magana na yi ba tambaya da kai bai da alaka da karatun mu sanin ko na da tambaya da mun ji wannan tukunan ba tambaya sannan mu komo a kai maganar da na yake nan kada mu bari wani ya yi maganar shi shi mu ɗauko gaddaman wani mu zo mu sa cikin karatunmu akwai wasu suna magana ana bar su su ta maganarsu amma za ka bar wani shi ko lokaci maganar shi sha an ji shi masallacin mu ya damu tafiyan karatunmu karatu littafi muke kaji fi ba irin abin sintesintin da ake yi bane kaga yan sintesintin da suna ne mai aka faɗi su ma su samu maudu'i to in ka kafa da su ma shiriri can su yana canza ma tafiya kaga ya kawo muna damuwa sosai domin shi ina sauraro ne mai kuka faɗi yau shi ne samu takarda rubuta wani abu kai yau maudu'in mu da kuka faɗi shi shi kuma yin maganar shi ya kare shi kuma tambaya shi mu koma kai ka kenan yanda yake kamar za mu bi shi kenan muna fahimta ai ta haka yawanci mu bar tambayoyinmu ya koma kan karatun da muke yi bari mu fokus kan abin da muke tafiya muna tafiya littafi muke karantawa duk maudu'in da muka kai shi mun karanta ba mu sallake komi kuma maudu'in da muka kai kuma duka kowane tambaya da ya shafi maudu'in akwai dama a tambaya amma wani ya yi gaddama da wani can wani ya yi wani hayaniyar shi wani wuri sai mu ɗauko bayan mun yi karatu sai mu koma kai kamar maudu'in kenan haka ire-iren wa'annan 'yan sintin su abinda suke so ne su yi magana wa a zo ana bin su akwai wani magana wani lokaci yana magana wanga magana da muke yin gama wallahi bai ma tanka mu abinda ke min ciwo ke to ya kashe ka irin wannan ne dan ba ta kai muke ba ba maganar da wani zai ya sake muna tafiyan mu haka muke son kokon mu tafi ku yi kokari mu yi hakuri abin da muka zai amfani mu cikin karatun mu tambaya amma kada mu bar tambaya mai ta zuwa kan wani ya faɗi za mu zo mu tambaya a faɗi a ce sun faɗi mun faɗi abin da suke so kenan su faɗi faɗi a ce garin ya yi zafi ana rikici a ce ma yanzu a daina wa'azi ko garin bai yi komi ba ba wani zafi sanyi ma ake ji da haka mu yi kokari mu kunturu tambayoyin saboda Allah ba muna kin wani tambaya ne, kuma tambayan da aka yi muna da jawabi sosai to amma ba mu sun maganan da wani yi ya zama zai zama na maudu'i ma wurin karatu mu mu ba su su ta fama da yadda suke yin su su ta fama sun gaji sun bari amma za mu ta kulawa sun faɗi wa mu zo mu kuma yi shi ga mun ba su dama kenan kullum a tabin juna ana bin juna wannan ba mu sun shi cikin karatun mu Allah ya tabbatar da mu muna ga mun tsaya nan maganan ka mun tashi mai magana kai insha Allah mun tsaya na abin da muka faɗi wanda yake daidai ne Allah ba mu ladan shi kuskure ko tuntuɓin halashi shi Allah ya muna afuwa Allah ya gafarta mana kafin mu tashi karatunmu da muke yi wata-wata na asabar insha Allah asabarin jibin ga za a yi karatu kuma muna tare da babban malaminmu sheikh zari wanda aka sani da sheikh zari malin zari abdulkarim buni akub zari shi zai zo ainihin tafiyar da muhadara na musamman rana asabar tsakanin maghrib da isha da muna gayyatan kowa kowa kuma ya kokari ya halarci wannan saboda mu aka shirya wannan kuma karatu ne wanda ke musamman abin da ya shafi rayuwar mu mu da abin da zai taimaka mu da cikin rayuwar mu samu dace ranar kiyama da ka ya bambanta da sauran karatukan da muke yi gaba da shi ma wannan ne wani na musamman da ka mu yi kokari mu halarci kuma ga kowa ya kokari ya fito don mu halarci wurin karatu gobe Allah ya da akwai karatu na a ka'ir shi'a al'itna ya shari'a karatun na nan bayan sallan asuba insha Allah ta'ala laka mu kula Allah ya kai mu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa